wannan kalmar ba aka bar su aka ruwaito wannan sai ne da maza da ke kwanciyar iyali ta daga gun maza a waje ta rashin mutunci kai ko wani ko iyayen wani zai mana mai yanzu kana da uba na rani ko sai na bada yadda yake kwanciya da uwarka ba za ka je ka zubar da uwar sa na duk girman kuma dan haka ce haka ya sani ka je ka caci ka ya ga tsaki wace bi. to kuma ka fada ba ka fito da wani wai yana fada yadda aka yi da matasa. duk aka zama da wani sa mu'amal malamin su da islami sahihi dubu ishirin da wanda ɗari shirin da arba'in da ya mutu mina na shi ke wata a nan aka ajiye ta gefe saboda su ba ta suke yi ba abu da da dubu biyu da ɗari da talatin da biyar ya faɗa hakimu ya kawo shafi ya wafaka ya wafaka kan sai har hadisin nan juzi da biyar da tabbata da shiga cewa yadda min kullum ra'atin min ghairi basisi kawai zama yake ne da kyau saboda kwanuka da yawan kafin gida kan wannan kan kwanan ce zo ina zuwa ya zauna kowace yi da ita daji daji daji zai yi da kowace ta ce min ghairi ne basisi ina hadisin abin da rakuwa magaki shi da babban hujja kan cewa an zalunci wannan zama ya ce ran koyar magana fitina ta tashi da gashi ya ce da aka ce wani ya sauka idan na ce ko da tsaki ya sauka ko da zanko a zaki da ma dai sun faɗa kan wannan dan makarar da ya ko umu salama a daga ridwanullahi ta'ala fitina ta tashi suna cewa yana cewa wannan auren mu ashe kuma a littafin da aka rubuta ana aka rubuta kuma kun ga ake cikin wannan